Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, hudu kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida. Abdulkadir Haladu Kiyawa. Masu sauraro barka da maraice ga kanin labaran duniyar da muke dauke da su. Shugaban Kenya William Ruto ya janye kudurinsa na ƙarin kuɗin haraji bayan matsin lamba da ya sha daga masu zanga-zanga a ƙasar. Wani harin 'yan bindiga ya hallaka jami'an tsaron jamhuriyar Nijar ashirin. Rundunar sojin Najeriya ta musanta zargin da ake yi mata na horas da 'yan ta'adda. Wani binciken hukumar lafiya ta duniya ya nuna cewa kusan mutane biliyan biyu ne ke cikin haɗarin kamuwa da cutar zuciya sakamakon rashin motsa jiki. To yanzu kuma ga labaran. Shugaban Kenya William Ruto ya janye ƙudurinsa na ƙarin kuɗin haraji da yake shirin yi bayan matsin lamba da ya sha daga masu zanga-zangar da suka kutsa cikin zauren majalisar dokokin ƙasar tare da yin barazanar ci gaba da ɗaukar ƙarin wasu matakai na nuna adawa da shirin. Muddin shugaban ya yi gaban kansa wajen sanya wa dokar hannu. Kamis Sale ya haɗa mana rahoto a kai. a jawabin da ya gabata a kafar talabijin shugaba ruto ya ce ba zai rattaba hannu a kudurin dokar da ke tattare da ƙarin kuɗin harajin ba matakin da ke nuna cewa ya ba da kai bori ya hau a jiya talata ce dai aka yi mummuna gama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga a majalisar dokokin ƙasar, lamarin da ya sanadiyar mutuwan mutane akalla uku, tare da jikkata wasu da dama kamar yadda ma'aikatar lafiyar ƙasar ta bayyana shugaban ya ce a yanzu zai fara tattaunawa da matasan ƙasar da ke jagorantar zanga-zangar don warware matsalolin da ke tsakaninsu inda zai fara da ɗaukar matakin rage kasafin kuɗin fadar shugaban ƙasar wannan mataki dai ana ganin sa a matsayin wata gagarumar nasara da wannan zanga-zanga da ta samo asali daga kafofin sada zumunta kuma aka kwashe tsawon mako guda ana yi ta samu. To sai dai duk da ɗaukan wancan mataki da shugaba Ruto ya yi, ɗaya daga cikin jagororin zanga-zanga Hanifa Adan ya bayyana matakin a matsayin bambaɗanci domin a cewarsa shugaban ba zai iya dawo da rayukan waɗanda suka rasu ba. To yayin da fusatattun matasan a Kenya ke ikirarin ci gaba da ɗaukar matakan sanya kafar wando ɗaya da shugaban ƙasar. A jamhuriyar Nijar kuwa zaman makoki ake yi sakamakon mutuwar dakarun sojoji ashirin. Biyo bayan wani hari da aka kai ƙasar a larabar nan ga rahoton Umar Sani. Yankin arewa maso gabashin kasar inda a baya ake alfahari da dawowa kwarya-kwaryar zaman lafiya shi kansa bai tsira daga harhara 'yan bindiga ba. Sace kantoma gunduma bilma da masu masa rakiya da 'yan bindiga suka yi ra 21 ga wannan watan ya nuna karara yadda lamarin tsaro ke ci gaba ta barbarewa a wannan yankin. Malam Umar wani mazamanin bilma ya shaida yadda jama'a ke rayuwa cikin zulumi. Akwai wanda suna ji tsoron su je. Tuce mata mata na maza mata kamar wanda suna ji tsoron ma. Yanzu in ka ji tsoron ma ba wanda zaka ta idan ana wani. A yankin Tilaberi mai fama da matsalolin tsaro ma'aikatar tsaron kasar ta sanar da kisan mutum 21 waɗanda suka hada da sojoji 20 da wani farfin guda a wani sabon harin da gungun 'yan bindiga ya kai ran 21 ga wannan watan akan iyakar kasashen IS. Gani yadda har-haren 'yan bindigar ke da karuwa nan da can. Alhaji Dauda Tankama mai sharhi kan al'amuran tsaro ya baiwa gwamnatin shawara. Komi yana ya faruwa nan wajajen ga irin yanayin da muke ciki. Da haka shawarar ke gare mu a ƙara ɗaukar matakan tsaro kuma a ƙara ƙarfafa hudda wanda ya amince da mai hudda soji da soji a samu kayan aiki na zamani wanda za mu kontrola kin ƙasar mu gaba da baya gusum da arewa. A farkon wannan watan ne gwamnatin mulkin sojin ta fitar da sanarwar ɗaukar sabbin sojoji a cikin rundunar tsaron ƙasar domin magance duk wata barazana da ka iya bullowa. Umar Sani, Lagos, Erefi. Jami'an tsaron Amurka sun bayyana fargabarsu game da yadda ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu alaƙa da alka'ida da IS ke ƙaruwa da kuma yin tasiri a nahiyar Afirka, lamarin da a cewar su ke kara haifar da tsoron cewa da yayin da suka inganta dabarunsu na yaƙi za su iya kai hari kan ƙasashen da ke ƙawance da amurka ko yammacin turai jami'an tsaron na amurka da na soji sun haska irin barazanar da ke tattare da hakan tare kuma da bayyana damuwarsu game da ƙaruwar rashin zaman lafiya a afirka Kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ICC ta yankewa jagoran mayaƙa masu ikirarin jihadi a Mali. alhassan abdulaziz mahmud mai alaka da kungiyar alka'ida hukuncin bisa zarginsa da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin biladama a ƙasar mali a nan gaba ne kaɗan ake sa ran za a bayyana hukuncin da aka yanke masa sai dai laifukan da ake tuhumarsa ka iya jawo masa ɗaurin rai da rai al'ummar yankunan ƙaramar hukumar anka a jihar zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya sun koka a game da yadda 'yan bindiga ke gasa musu aya a hannu ba ƙaƙƙautawa inda suka jera kwanaki hudu a jere suna cin karensu babu babbaka har cikin helikwatar karamar hukumar a jiya talata sai da wani dan majalisar dokokin jihar lerwanu marafa na gambo ya yi kira ga gwamnan jihar dauda lawal da ya shiga lamarin don ceto al'ummar anka da kewaye kan haka ne muka tuntubi wani mazaunin garin shafiwa anka akan halin da ake ciki yanzu haka halin da ake ciki yanzu mutane na nan a suna zaman jan tsammani yadda rayuwa za ta yi da su domin kowa gaskiya yana cikin firgici da tsoro da fargaba ba wani movement na je ka dawo da ake yi ko yaushe a cikin gari musamman ma cikin dare duk wanda yake cikin hedkwata karamar hukumar mulki ta anka ba ya son ma ya ga dare ya yi saboda daren ya zama wani abun tsoro ga al'umma maimakon su kwanta su yi bacci ba magana bacci kowa sai dai ya zamna allah ya sa sahiya ta waye kaga sahiya kwanta lahiya sannan ka samu ka yi bacci shi noma ba a magana shi gaskiya don kwata-kwata ma ga karkara nan babu abin da ake nomawa wasu wurin ma da suke gab da gari sosai an hana su su shuka abin da yake da tsayi sosai sai dai su shuka abin da baya tashi wanda ko ya taso ana yin hangen ko ne a illa dai sai dai mai ta addu'a Allah ba mu zaman lahiya wannan abu ya fi karfin mu ya fi karfin kowa kuma babu wani mataki da aka ɗauka a hukumance gaskiya Shafiu Anka wani mazaunin jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Yau mambobin gamayyar kungiyar kwadagon Najeriya NLC da TUC ke ganawa a Abuja dangane da mataki na gaba da za su ɗauka biyo bayan jinkirta tattaunawa kan buƙatar su na neman ƙarin mafi ƙarancin albashi. Yayin taron majalisar zartarwa da gwamnatin tarayyar ta yi a jiya. Kwamanar Nasir Kabir, sakataren tsare-tsare na kungiyar NLC ya yi mana ƙarin haske kan wannan batu. mun kira duka 'ya'yan kungiyoyin nan da suka hada na da jihohi 36 da kuma manyan kungiyoyin mu guda 70 da wani abu a muna ganin a ko muna shirin mai yiwuwa za mu koma ko za mu zunduma cikin wannan yajin aiki tun da a dama ba mun janye ba ne a mun je hutu ne kuma mun ba shi shugaban kasar ne dama ya je sake tunaninsa ya nazari akan wannan abin da aka mika a gabansa saboda haka sabanin wannan to kada 'yan Najeriya su yi kuka da mu ina mai tabbatar maka za mu tabbatar da cewa mun janye duk ma'aikatanmu daga wutar lantarki man fetur fetur ah, da sauran duk abubuwa na more rayuwa da asibitoci da makarantu a ah, maganan da nake da kai din nan tuni mu wannan eh, uwar kungiya ta kira duk a ah, membobinmu ko muna kan tattauna a yiwuwan wannan abu ko kuma wani matakan da muka san za mu ɗauka amma yana mai tabbatar maka wannan karan a shirye muke tsaf da mu koma a mu ɗauki wato matakai da muka san lallai lallai zai wa 'yan najeriya daɗi tun da wannan mafi kankanta albashin ya shafi duk wani ɗan najeriya har yanzu kan wannan batu gwamnonin jihohin Najeriya 36 sun yi wani zama a Abuja babban birnin kasar kan batun ƙarin mafi ƙarancin albashi. a baya dai gwamnonin sun yi fatali da naira dubu sittin da biyu da gwamnatin tarayya ta gabatar a matsayin mafi karancin albashin inda suka bayyana cewa matukar aka amince da haka wasu jihohin sai sun yorance za su rika biyan albashi sai dai har yanzu haɗaɗɗiyar ƙungiyar kwadago ta ƙasar nlc ta tsaya kai da fata kan sai an biya ta naira dubu ɗari biyu da hamsin a matsayin mafi ƙarancin albashi. Labaran na zuwar muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi gargaɗin cewa akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa don daƙile ci gaba da yaɗuwar cutar ƙyandar biri a nahiyar Afirka. La'akari da yadda ake ƙara samun ƙaruwar adadin mutanen da cutar ke kashewa a jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. Zainab Ibrahim ta haɗa mana rahoto a kai. Yayin zantawarsa da manema labarai jami'in hukumar lafiya ta duniya da ke kula da bangaren dakile yaduwar cutar kyandar biri Rosamond Lewis ya jaddada cewa akwai buƙatar ƙara ƙaimi wajen dakile sabon nau'in cutar da a baya-bayan nan ke bazuwa a nahiyar Afirka. Kwararrun kiwon lafiya sun yi gargaɗin cewa abin tashin hankali ne yadda sabon nau'in cutar ke bazuwa tamkar wutar daji kan iyakar gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Ya zuwa yanzu dai adadin mutanen waɗanda suka harbu da cutar kyandar biri a jamhuriyar demokradiyyar Congo ya kai dubu takwas da ɗari shida yayin da mutane ɗari hudu da goma ne cutar ta kashe. Kamar yadda Chris Kachita jami'in da ke kula da shirin takaita yaduwar cutar ta kyandar biri a ƙasar ya shaida wa manema labarai. Kachita ya ce muddin ba ɗauki matakin gaggauta dakile ci gaba da yaduwar cutar ba. To tabbas DRC za ta kasance ƙasar da za ta yada wa sauran ƙasashe cutar irin Rwanda da Burundi da ke haɗa kan kan iyakarsu da yankin kudancin Kivu. Wani mummunan hari da aka kai gabashin jamhuriyar demokradiyyar kango ya kashe sojojin Afirka ta kudu biyu tare da raunata wasu ashirin. Rundunar sojin ƙasar ce ta tabbatar da hakan a wata sanarwa da ta fitar yau Laraba. An jibge sojojin Afirka ta kudu ne a kongo a matsayin wani bangare na ayyukan ƙungiyar raya ƙasashen kudancin Afirka da ke taimakawa gwamnatin ƙasar wajen murkushe 'yan tawayen da ke damunta. Labaran na zuwar muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Wani binciken hukumar lafiya ta duniya ya nuna cewa sama da mutane biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas na cikin haɗarin kamuwa da cututtuka da suka shafi zuciya da suga saboda rashin motsa jiki yadda ya kamata. Ahmad Abba na ɗauke da ƙarin bayani. Binciken da ƙwararrun hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO suka gudanar da haɗin gwiwar wasu jami'o'i da aka wallafa a mujallar lafiya ta duniya ya nuna cewa sama da mutane biliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ne suka yi kasalar rashin motsa jiki da ya kamata a shekarar 2022 adadi da ya zarta alƙaluman da aka tattara a dubu 2010 da goma, kaso biyar ƙwararrun sun yi gargaɗi cewar muddin al'umma ba ta yi atisayin motsa jiki yadda ya kamata ba akwai gagarumin haɗarin kamuwa da cututtuka musamman cutar siga da bugun zuciya da hawan jini har ma da cutar daji. Rahoton ya kuma yi gargaɗi cewar idan aka ci gaba da son jiki tare da nuna lalaci, lamarin zai ta'azzara zuwa sama da kaso 35 a shekarar 2030 ba tare da cimma muradun duniya kan motsa jiki ba. Masana sun bukaci balagaggu da su motsa jiki na akalla sa'o'i biyu da rabi a kowane mako, kwatankwacin mintuna 22 kenan a kowace rana. a gaida Ahmad Abba. Dakarun Isra'ila sun yi lugudan wuta kan wasu yankuna cikin dare a rafa da ke kudancin zirin Gaza. Mazauna yankin sun ce lugudan wutar ya yi kamari a yankin Tel al-Sultan da ke yammacin rafa, inda kuma tankokin yaƙi ke ƙoƙarin tsallakawa zuwa arewaci yayin da ake ci gaba da gwabza ƙazamin faɗa. Sai dai dakarun Hamas sun ce suna su ma sun kai wani hari kan sojojin Isra'ila da kamar roka da bama-bamai a matsayin martani don a farkon watan mayun da ya gabata ne faɗan ƙasa ya ƙazanta a yankin na rafa inda kusan rabin mutanen yankin miliyan biyu da dubu ɗari uku ke fakewa a wasu yankuna bayan tserewa daga mahallansu ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto ta zaɓi firayim ministan ƙasar holland marka a matsayin sabon shugaban ƙungiyar zaben nasa na zuwa ne yayin da yakin da ake yi a ukraine ke kara ta'azzara da kuma rashin tabbas game da matakan da amurka za ta ɗauka a nan gaba kan ƙawancen ƙasashen yankin tekun atlantika a makon da ya gabata ne abokin hamayyar ɗaya tilo da ke neman wannan mukami shugaban romania claus mohanis ya sanar da janyewarsa a hukumance wanda hakan ya sanya ya lashe zaben a larabar nan ba hamayya daga ranar ɗaya ga watan oktoba mai zuwa ne zai karbi ragamar shugabancin kungiyar bayan cikar wa'adin tsohon shugaban james stolberg wanda ya shafe shekaru goma yana jan ragamar ta wani ɗan jarida ɗan ƙasar amurka evan gatshobik ya gurfana a gaban wata kotu a ƙasar rasha bisa zarginsa da laifin leƙen asiri kimanin watanni goma sha biyar kenan da kama ɗan jaridar a yankin birnin yaka Yekaterinburg ɗan jaridar mai shekaru 32 da ke aiki a jaridar wall street journals ya bayyana ne a gaban kotun da ke birnin a larabar nan masu gabatar da kara dai na tuhumar ɗan jaridar da tattara bayanan sirri game da wata babbar masana'antar rasha inda ake kitsa yadda rashan za ta ci gaba da mamaya a Ukraine bisa umarnin hukumar leƙen asiri ta CIA. Kotu dai ta ɗage zaman kotun na yau inda ta sanya ranar 13 ga watan Agusta mai zuwa a matsayin ranar ci gaba da sauraron shari'a. Kun saurari waɗannan labarai daga sashen Hausa na Radio France International. lokaci ne na labarin wasanni kuma kai tsaye muna tare da captain abdullahi isa a gashe ka ya sanu da ake bar mu je ga labaran a gurguje a yayin wata tattauna da mai horar da kungiyar kwallon kafar kasar faransa didier shan kenan a da wata jarida ko in ce mujallar kasar jamus mai suna bild deschamps ya kawo karshen cece ce da ya shafi batun raba gari ko kawo karshen kwantaraginsa da kungiyar kwallon kafar kasar faransa da muka sani da le bleu a gasar cin kofin turai kungiyar da yanzu haka ta samu ci gaba ko kuma ta samu ma mataki ko tikitin kasancewa a mataki na gaba to abdullahi me ya tsami haka to madalla a waɗannan kalamai dai na daɗa kawar da tunanin ɗaukar zinedine zidane domin an sha nana ta cewa da alama zinedin zidane zai mai gurbin didier deschamps to wanda zai mai gurbin deschamps mai shekaru 55 da kuma ya rattaba hannu da kungiyar kwallon kafar faransa a wannan kwantaragi tun shekara ta 2012 a matsayin mai horar da wannan kungiya to deshan yana mai jaddada aniyarsa ta ci gaba da kasancewa mai horar da kungiyar kwallon kafar faransa yana jin daɗin jan tawagar kenan tunda ana samun nasarori kuma ga yura-yurai kamar yadda aka <laughs> ka sa hasan ma ya karbi yaro ba a to ai wannan kuma labari ne mai daɗi yanzu haka dai shan shan yana mai jaddada aniyarsa ta ci gaba da kasancewa mai horar da wannan kungiya ta faransa zuwa shekara ta 2026 lokacin da za a gudanar da gasar cin kofin duniya mm. a amurka kanada da kuma mexico a ƙarshe dai yana mai cewa ƙwallon kafa wannan sashe ko in ce wannan duniya ta ba shi damar yin zaɓi da ya dace a rayuwarsa abdullahi ya kamata ka kaɗe takalmanka ka zama cikin 'yan tawagar faransa ba mamaki ba mamaki watakila ma in kasance mai tsaron baya ganin yadda kaga gani dai ba sai an faɗa ba cika raga yawa <laughs> yana mai kawar da wannan tunani na magoya bayan ƙwallon kafar da suka bayyana fatansa na gani ya kasance mai horar da ƙungiyar ƙwallon kafar bayan munich ta ƙasar jamus deshan ya ce babu ta yadda zai kasancewa mai horar da wannan kungiya ta shamus dalili ba shi jin jamusanci ya jin jamusanci sai ya je ya koya to a gasar cin kofin turai a yau laraba a gurguje akwai wasa tsakanin slovakia da za ta ke rin da kungiyar kwallon kafar romania yayin da ukraine ita za ta fafata da belgium a yau din dai akwai wasa zuwa anjima tsakanin kungiyar kwallon kafar czech da za ta haduwa da turkiya sai georgia da za ta haduwa cikin daren nan da kungiyar kwallon kafar portugal mm. a gurguje dai a wannan gasa duk da jan kokarin kungiyar kwallon kafar denmark kungiyar kwallon kafar birtaniya ce ta samu galabar kasancewa a mataki na gaba mhm. a rukuni na uku ko rukunin sai kenan yayin da danmark a mataki na biyu wanda hakan ba shi rasa nasaba da yawan katunan gargadi ko in ce da alkali ya baiwa 'yan wasan wannan kungiya a wasar da suka yi. To Abdullahi ba katin gargadi zan baka ba Nasiruddin ne ya shigo zai karanta mana shirin jaridu. barka lokaci ne kuma na sauraron shirin jaridu tare da muhammad nasiruddin barka da wannan lokaci barka abdulkadir za mu fara sharhi ne da labaran jaridun najeriya inda jaridar daily trust ta rawaito binciken da shafin gospent ya wallafa da ke cewa fadar shugaban kasar ta kashe naira miliyan 244 a sayo tayoyin da ba sa jin harbin alburushi tayoyin mota ne bulletproof eh, tayoyin mota bulletproof na shugaban kasar ah, wato bola ahmed tinubu sai labarin da ita dai daily trust din ta kuma wallafawa na tsohon gwamnan kaduna ya maka majalisar jihar malam nasir yan rufa'i kenan eh, malam nasir yan rufa'i saboda ta zarge shi da yin tsohon gwamnonin da yawa idan ba a faɗi sunansa ba sai wani ya yi tunanin wani da ya yi kafin shi kafi ne gaskiya <laughs> wato bisa zarge ta wato saboda ta zarge shi da yin sama da faɗi da dukiyan al'ummar jihar har naira biliyan 432 lamarin da ta ce ya jefa jefa jihar cikin matsanancin bashi sai dai mu ce masu saurari da kallon mu su bibiyi wannan jarida domin samun cikakken labaran ita jaridar daily trust da ake wallafa a nigeria. Eh, sai labarin ganawar da aka yi tsakanin gwamnatin nigeria da masu kananun matatun mai a kasar da jaridar punch ta rawaito inda bayan ganawar gwamnatin ta karyata bayanin da matatar man dangote ta fitar da ke cewa ana shigowa da mai mara inganci shi cikin kasar a wurin ganawar dai masu ƙananan matatin sun ce duk da suna tace yawancin dangogin man amma za su ci gaba da siya daga wasu kamfanonin kamar dai yadda ita kasan sun yi zargin cewa shi man matatar dangwatan suna samun sa ne da tsada shi yasa suka kaurace za su tafi wasu kasashen su rika siyowa To ina ganin da yanzu sun yi sulhu daga tarayyar Najeriya sai jamhuriyar Nijar inda jaridar Ayir ta wallafa labarin da matasan Kawar suka yi tir da sace shugaban yankin Bilma Komanda Ahmadu Turda da masu fafutakar ganin cewa hukumomin sojin kasar sun saki hambararren shugaban Bazum Muhammad suka yi a wani hari da suka kai. a kasashen afirka kuwa akwai jaridar the citizen da ake wallafawa a kasar afirka ta kudu daga afirka ta Kudu ba nake ga yanan zaka dakata muhammad nasiruddin muna godiya lokaci yayi <laughs> Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin bikin yaƙi da sha da kuma safarar miyagun ƙwayoyi. najeriya dai na daga cikin kasashen duniya da ke da martaba a wannan rana daga yola ahmad alhassan ya aiko mana da rahoto kan yadda bikin ranar ya gudana a bana a tsawon shekaru masu yawa hukumomi a najeriya ke yakar sha da safaran miyagun kwayoyi sai dai har izuwa rana irin ta yau sun gaza kai masu wannan harka ƙasa cn abolofemi samson shugaban hukumar ndlea da ke da alhakin haramta sha da safaran miyagun kwayoyi a jihar adamawa ya ce sun kama tabar wiwi da hodar iblis mai tarin yawa wannan da kuke gani hodar iblis ce wadda ta kai nauyin gram sha biyar an yi ta ne a ƙarƙashin takalmi wannan kuma tabar wiwi ce wadda ta kai ton ɗaya da ɗigo tara ta kuma ka iya zarta naira miliyan 28 ya ci gaba da cewa amfani da karfin doka kaɗai ba zai wadatar ba wajen yakar wannan mummunar ɗabi'a sai an hada da wasu hikimomi musulmai za su iya takawa jami'anmu baya a masallatan juma'a haka zalika za mu je coci a ranar lahadi domin faɗakar da al'umma illar miyagun ƙwayoyi ta fuskar addini kuma hakan zai yi matuƙar tasiri ko wannan mataki da hukumar ta ɗauka ya dace tambaya kenan da na yi ga dr adamu babikwai na kolejin horas da malamai na tarayya da ke yula ina taya murnar wannan mataki da ta ɗauka ɗaya daga cikin matakan da ake ɗauka wajen daƙile tu'ammali da muggan ƙwayoyi ɗaya daga cikin hanyar ita ce hanyar faɗakarwa da kuma ilmantarwa dole ne kana buƙatar makarantu kana bukatar zaurukan taro kana bukatar ka halarci ko ka ziyarci kasuwanni kana bukatar yin amfani da kafofin wada labaru? Malam Umar Muhammad ya ce wannan mataki a musulunci bikin farar kaza ne su belbela ba sai an gayyata ba ko dama abin da suke karantar da al'umma kenan tun can. Uh, addinin musulunci wato yana da wasu mas'uliyat ko dan adam ya kamata ya kiyaye ko ya kiyaye kansa ko ya kiyaye waninsa da su ana so a kiyaye wa mutane lafiyansu na jiki to abubuwa da yawa da waɗanda suke da alaka da shaye-shaye wato mataki har wajen guda uku zuwa hudu a ƙarshe da aka haramta na kuma ci ta bakin wani matashi tsohon dan caji kamar yadda suke kiran a abar ko addini ya yi tasiri wajen raba shi da wannan ƙazantar sunana abdulsamar sa'idu e, gaskiya har ga Allah ni a da, da nake ɗeban kayan ƙari e, har ga Allah ibada baya yiwuwa sakamakon cewa daga lokacin ibada ya karato lokacin kanka ya riga da yayi nauyi to abun ba zai yiwu ba dole ne kawai sai dai kawai mu hakura muna ji muna kallo kan nan dai ibada sai dai ta wuce ka amma yanzu alhamdulillahi da Allah ya sa na daina wannan al'amarin wallahi ko nauyi abun baya sake min kuma duk da ɗaukar wannan mataki akwai babban aiki gaban hukumomi ganin yadda matasa ke sahun gaba wajen ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ahmad alhassan yola arafai hausa Zanga-zangar da dubban matasan Kenya suka fara yi domin adawa da ƙarin haraji kan kayayyakin masarufi ta rikide zuwa tashin hankali. Bayan da gungun masu tarzomar suka yi yunkurin afkawa zauren majalisar dokokin ƙasar. Tuni dai aka samu hasarar rayukan akalla mutane biyar yayin da wasu fiye da talatin kuma suka jikkata. Bayan buɗe musu wuta da jami'an tsaro suka yi gudun kada masu zanga-zangar su fi ƙarfinsu. Kan wannan lamari na Kenya, Nura Ado Suleiman ya tattauna da Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin siyasar ƙasa da ƙasa da ke Jami'ar Bayero ta Kano a tarayyar Najeriya. To wannan abu da yake faruwa a Kenya dai a halin yanzu ya nuna irin babban gibi da yake faruwa tsakanin jama'a da masu mulkinsu. A Kenya William Ruto ɗaya daga jigon ƙarfinsa shine matasa a wajen zaɓensa kuma tabbatar ya ci zaɓe. To abu na biyu kuma shine irin alkawuran da na yadda zai canza tafiya ba kamar yadda aka saba ba. To sai ga shi zamansa a mulki kusan ya yi watsi da wannan. Shi ya sa har aka samu wannan zanga-zanga kuma har ta kai ga halin da ake ciki a yanzu. To wasu na ganin zai yi wahala wannan zanga-zanga ta tsaya a haka wasu kuma na ganin a'a tarzoma ce da za a iya kwantar da ita cikin sauƙi. Kenya daman tana da dogon tarihi na irin wannan zanga-zanga na ƙin amincewa da abubuwan da ba su yarda da shi ba misali kaga lokacin ma da ake neman yancin kai mau-mau yadda aka yi wannan duk da gallaza musun da aka yi sun dage har sai da suka ga ƙarshen wannan al'amari kuma kenya tana cikin ƙasashe wanda tun da suka yi samu 'yancin kai soja ba su masu kotse ba duk wata tanjen-tanjen an sha samu irin wannan kuma daga ƙarshe akan warware ta hanyar siyasa don haka dai idan ya amfani da inda aka shawo kan abubuwan na baya zai iya samun damar a warware matsalar ba tare da ta fice haka ba. Wani darasi sauran kasashen Afirka musamman waɗanda a yanzu haka suke fuskantar ƙalubale ta fannin tattalin arziki za su ɗauka kan abin da ke faruwa a ita ƙasar ta Kenya. Ai abin da ya sa ka ga Kenya ta shiga wannan hali shine yadda suke biya wa matsin lambar bankin duniya da bankin lamuni wanda su daman ba su damu da halin da 'yan ƙasa suke ba su dai kawai biyan bukatar su ta bashi da suka bayar. To gaskiya kamata a ce shugabanni na ko'ina ne ma su ɗauki darasi daga irin wannan domin ana cewa zuciyar mai tsimma a kusa take inda ake matsawa talaka idan ba ƙoƙari aka yi aka dawo a ga an tallafi rayuwar talaka ba to a gaskiya abin da ake gani a kenya zai iya fallatsuwa a gurare daban-daban kamar yadda lokacin da aka yi rigimar daular larabawa wanda ya kai ga arab spring wanda daga ƙarshe ma ya kai ga rugujewar wasu gwamnatoci da kuma tashe-tashen hankalin da ya wuce iyaka. To muna godiya farfesa da lokaci da kaware. Salamu Farfesa Kamilu Sani Fage a kan batun rikicin Kenya. Shugaban Kenya ya janye kudurinsa na ƙarin kuɗin haraji bayan matsin lamba da ya sha daga masu zanga-zanga. Kazalika a cikin labaran kun cewa wani harin 'yan bindiga ya hallaka jami'an tsaron jamhuriyar Nijar ashirin. Kafin mu je ga mu na gaba bari mu shakata da wannan. waja da ba aya a tsangwama ko cin mutum in ce e ba shi sauyi na dan jarida dan jarida dan uwa na dan jarida ba gudu ba ja da ko cin mutum in ba shi sauyi na sanyi bazara da ra'aniya ba su safa a jarida su kuki rokoki jomorada ba su taɗe ɗan jarida a kaɗa a raya suna a nan babu bamba ya jarida kan wakilcin gaskiya ne, iya eh, mace harkar jarida a wanda ya mutu dan jihar. To madalla a gaida Aminu Din Ala da wannan waka ta ɗan jarida.